Shin kuna da labarin cewa za ku iya saro ko kuma ku siyo kaya da ƙasar China a kawo muku shi har gida Najeriya ba tare da kowa ji labari ba? ina 'yan kasuwa ina 'yan mata ina samari sannan ina 'yan gayu shin kuna da labarin sabon application ɗin nan sabuwar manhajar nan mai suna covermall ku kwantar da hankalinku a wannan manhajar da naira ake siyan abu da katin naira zaka sai abinka kusan duk wani isasshen kamfani da ke cana idan ka buɗe wannan manhaja ka ga kayayyakin shi a cikin wannan manhaja na farko akwai kayan mata kayan maza kayan 'yan mata kayan yara samari sannan akwai kayan kwalliya wayoyi ne da kwamfutoci sannan irin su kayan furnitures na office kai har da motoci babban daɗin abin shine duk abin da ka siya da kai sai su salin alin za a kawo maka shi har gida Najeriya suna turo kaya ta jirgin ruwa sannan suna turowa ta jirgin sama dan ka sai abu a yanzu za a gaya maka ranar da zai shigo ƙasa Najeriya halin yanzu dai masu application ɗin Kavamol suna da office ɗinsu a Kano Abuja, Lagos da kuma onacha Don haka duk masu ra'ayin shopping daga China zuwa Najeriya su garzaya Play Store ko App Store soke manhajar Covermall yanzu yanzu. Da ka je register za a tambaye ka invitation code gashi nan a sama gashi nan zan rubuta maka kai pasting a wajen. Wata babbar garaɓasa shine a halin yanzu suna yin e-commerce selling a office ɗinsu da ke Kano. Office ɗinsu yana nan akan a nan bashin da ɗaya gidan Zobo Airport Road Kano State Nigeria. Kada ku manta idan za ku register ko za ku buɗe app ɗin ku ce musu daga waje na kuke za ku iya samun garaɓasa. Allah samu dace.